أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تلقوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu wata Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 16 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya karshen aya ta 213 yau kuma za mu tashi insha Allah aya ta 214 inda ubangiji ta yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ubangiji subhanahu wataala yace yasalunaka ma za yunfiqun suna tambayanka menene za su ciyar kuma wa za su bawa kuma ta yaya su bayar qul ma anfaqtum min khairi ka gaya musu duk abin da kuka bayar na alkhairi lil walidayni iyaye za ku bawa wal aqrabina da yan uwa wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wa sabili da kuma dan tafarki shine wanda gudurin ya kare masa ko da ko yana da kuɗi a gare su, wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi fa inna allaha bihi alim Allah ta'ala yana sani da shi kuma zai saka muku akan wannan wannan ayan tana magana akan ciyarwa fi sabilillah sahabbai suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya kamata su ba wa sadakan su ko kyautan su wa ya kamata su ba wa dukiyansu saboda kyautatawa sai ubangiji ta'ala ya ce duk abin da kuka ciyar na alkhairi to ya zama dai akwai rabon wa'annan mutane guda hudu a ciki ko kuma guda biyar ya zama falil walidaini wato akwai za a ba wa iyaye duk kyautatawanka ba za ka wuce iyayenka ba ma'ana su ne a gaba da uwa da uba bayan haƙƙin Allah subhanahu wataala haƙƙin da ke kanka shine na iyaye wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana idan Allah ya faɗi haƙƙinsa sai kuma ya faɗi haƙƙin iyaye to a ciyar da wato ainihin iyaye sannan wal aqrabina da kuma yan uwa sune sauran yan uwa makusanta kaman bakkanu Kawune, gogoni ya fendinu da yan uwa yayu da kanne kuma maza da mata da dai duk wani wanda kake da dangi da shi na jini ma da kuma barayu marayu su ne waɗanda yaran da iyayensu suka rasu tun kafin su balaga mutumin da baban yaron da baban sai da zube balaga ba wannan shi ake cewa marayu, yana buƙatar taimakon yan uwa musulmi saboda bai da karfin da zai nemi abun kansa kuma bai da mai masa mai masa din ya wal masakin da kuma miskinai shine mutane manya ne amma kuma ba su da shi ko dai ba su da karfin da za su nema ko sun buga sun buga ba su samu ba to wayannan suna bukatan a taimake su nan da aka faɗi wani masaki, ana nufin fiskine da fakirai duka don kalmomi guda biyu alfakir wal miskin kamar kalmomin al-islam wal iman idan ijtama aftaraka wa idan aftaraka ijtama idan sun zo a wuri daya sai a bambance su kamar inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin to ana akwai bukatar mu san waye fakiri waye wato ainihin miskini shin fakiri shi fi talauci ko miskini ne fi talauci amma dai dukkanin su mabukata ne amma idan aka ce miskine kawai da kamar nan da aka ce wal masakin to fakirin ma sun shiga wato da wanda bai da shi kwata kwata da wanda yana da shi amma abin da ke hannunsa ba zai ishe shi ba to ka ba shi kai ma fi sabilillah sannan wabni sabil da kuma dan tafarki shine mutumin da ya tafiya kuma da ya tafiya sai guzurin sai kare a can ko da yana da dukiya a nan gida tunda a can bai da shi abun a taimaka masa ne har zakka ma ya halatta a bashi ballantana kuma kyauta ko sadaka to waɗannan dukkanin su abun tausayi ne kuma abun a kyautata musu ne hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim daga Abu Hurairah yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi man a ahabbu nasi bi husni suhbati ko li husni suhba ya rasulullahi wa yafi cancanta in kyautata masa sai manzon Allah sama yace ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adanaka fa adanaka wa ya fi cancanta da kyautatawa na manzon Allah sama yace mahaifiyarka yace sannan waye wanda da zuwa ya yace mahaifiyarka sannan waye sannan mahaifiyarka har sau uku sannan aka ce sai babanka sai kuma wato dan uwa na kusa wanda ya fi kusa sannan mai bi masa sannan mai bi masa wato haƙƙin uwa har sau uku kafin aka faɗi na na uba saboda uwa ta fi shan wahala a kanta ita ce ta ɗauki cikinsa sai ta fama wata tara tana shan wahala da amai da ciwon ciki da tashi da kyar zama da dabara wahaloli rashin bacci hawan jini ga kuma haihuwa in an zo kafa ɗaya na lahira ɗaya na duniya sai an ga an sauka tukunna sannan bayan nan kuma wahala ba ta kare ba dai ka zo ka hana ta bacci kuma idan baka da lafiya ita ma ba ta lafiya in kana kuka ba ta isa ta yi bacci ba duk hankalin ta yana kanka har zuwa lokacin da mutum zai mallaki hankalinsa to wannan ɗawainiya da uwa take yi ko shakka babu ya fi na uba shi yasa haƙƙin ta ya fi wato ainihin girma yasa ubangiji ala idan yi magana a kyautata iyaye sai ga kuma yana kawo misali da kuwa. sai ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaduhu fi amai mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni shekara biyu tana shayar da shi bayan ta sauke shi saboda haka uwa tana cikin wahala tun daga cikin yaro har zuwa ya girma sannan idan ya a wata ayan bayan ya faɗi a kyautata wa iyayen yace hamalatu ummuhu kurhan wa ba'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra mahaifiyarsa ta dauke shi wahala akan wa daukan cikin da shayarwa wata 30 shekara biyu da wata nawa kenan da wata shida sana ta fama tana ta fama bayan an yaye kan ma duk ba rabu da tsawainiya ba to wannan shine yake nuna lalle uwa ta ci wahala akan uba shi yasa haƙƙin ta yafi girma akan ainihin wato na uba shi yasa aka faɗi uwa har sau uku sannan kuma aka faɗi uba wato ainihin sau ɗaya a wata riwaya a cikin sunan na abi dawud cewa wani mutum ya ce wa manzala sa suma man abarru wa zan kyautatawa sai ce ummaka summa ummaka summa ummaka summa abaka fal summa al-aqrab fal aqrab ka kyautatawa mahaifiyarka ka kyautata mahaifiyarka ka kyautata mahaifiyarka asa uku yace sannan sai babanka sai kuma cikin yan uwanka mafi kusa sannan mafi kusa sannan mafi kusa wato duk mutum idan ya fi kusa da kai a jini to kuma ya fi cancanta ka kyautata masa to wannan shine ake cewa sadar da zumunci kenan a fara daga kan iyaye sannan kuma a tafi kan sauran yan uwa gaba ɗaya. to duk alaman mutum cewa mai albarka ne duniya da lahira shine zama yana kula da iyayensa da yan uwansa idan kana kyautatawa iyayenka to tun a nan duniya zaka ga sakamakon abu zaka ga albarkar rayuwarka haka in kana kyautatawa yan uwa shine sadar da zumunci to tun a nan duniya zaka samu kwanciyar hankali da kuma albarka cikin abin da ka mallaka saboda sadar da zumunci yana sa albarka na dukiya da kuma albarka na rayuwa kamar yadda manzo Allah sassama yake man sarrahu an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajrihi fajasir rahmahu duk mutumin da wato yake son a jinkirta masa a rayuwarsa sa albarka a rayuwar dan lokaci dan karami yayi abubuwa na alkhairi sannan a jin abin na yalwata masa a arzikinsa a sa albarka a cikin arzikin arzikin kadan amma yana walwala yana jin daɗi ya ji ma mai dukiya mai yawa jin daɗi to dinga sadar da zumunci idan kana sadar da zumunci al'amuran ka sai su yi akwai wanda Allah ya kore kuɗi ba ruwansa da zumunta ba sa kyautata yan uwan kullun yan uwan tsine musu suke yi amma idan ka kalle su fa ka san cewa ba sa jin dadin zuciya Allah ta'ala ya musu hukuma da zuciyar wato da dukiyar tana ran su ne amma ba sa iya amfani da ita ma su ji dadi kullun cikin wahala suke da bacin rai da damuwa saboda ba sa kadar da zumunci to da ka sadar da zumunci shi yake sanyaya zuciya shine dai sa ka ji walwala wato ainihin a rayuwarka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka kyautata wa mahaifanka sannan da uwanka maimun bin mihran ya karanta wannan aya sai yace hadhihi mawabi'un nafaqa ma zakara fiha qablan wala mizmaran wala tasawir al-khashab wala quswat al-hidan yace wannan sune wuraren da ake siyar da dukiya fi sabilillah nan ne inda zaka bada arzikinka kai zumunci ka samu albarkar rayuwa yace amma a cikin Allah ta'ala ai bai ambaci ganga ba bai ce ka je ka sai kida ba kana kadawa kana safawa Allah ta'ala ko ka fake ka ce wai kai kana yabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai ko kana zikiri da kida Allah bai ambaci kida ba inda ibada ne da sai faɗi ganga yace ka je ka sai ganga ka kama bauta min da ita ubangiji ta'ala bai faɗi haka ba sannan kuma bai ambaci garaya ba wato shine abin da ake bugawa wanda ake abin nan kun san dai me garaya ko kuntuki ko goge ko garaya duk abu ne guda daya ana ce musu almadahi wato ainihin abubuwa na wasa to Allah ta'ala bai ce a saye su ba don wai na abubuwa na sabon Allah ne kuma bai ce a je a dinga zane ana hoton mutane a jikin kabo ba wato a jikin itatuwa ba a je ana hoto a jikin itatuwa ko a jikin gini ana ta zazzana wasu shehu ne ko waliyai ko wasu mutane Allah ta'ala bai faɗi haka ba domin wannan ba addini ba ne. sannan kuma bai yi maganan ka ciyar da dukiyanka wajen tufatar da garin gidanka ba ka gyara nan ka gyara nan ka gyara nan wato wa'annan mutanen da aka ambata idan kana son lada su ne za ka kai wa dukiyarka ka taimaka musu idan ka taimake su kuma sai ubangiji ta ala taimake ka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni al Allah yana taimakon bawa matikan bawa yana taimakon dan uwansa idan kana taimaka ɗan uwanka kai ma Allah ta'ala sai taimake ka man la yarham la yurham wanda baya tausayi ba a tausayinsa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama wadanda Allah ta'ala yake tausaya musu rahama sune masu tausaya bayan Allah man nafasa a muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda yayi wa dan uwansa musulmi bakin cikin duniya Allah ta'ala zai yayi masa bakin cikin lahira to wayannan dabi'u masu kan sune wanda suka yi kadan yanzu a duniya tausayawa talaka tausayawa mai rauni kyautatawa yan uwa kula da iyaye wayannan dabi'un sun yi karanci a cikin al'umma mutane sun dauki dukiya kamar za su mutu da ita ne sai ka ce da ita za a bunne su a kaburburan mutum yana ta tarawa yana ta tarawa ba a rike kuma ya san har ya mutu ba zai cinye abin da ya tarawa. wannan shaidan ne yake musu wahayi yana ga musu in sun bayar fi sabilillah da su talauce kuma al'amarin ba haka bane ubangiji ta'ala yayi na kwadaitarwa a cikin alqur'ani mutum ya ciyar fi sabilillah wannan shine zaman lafiyanka a duniya da lahira Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi kuka ciyar fi sabilillah Allah ta'ala yana sane da shi kuma zai muku kyakkyawan sakamako a kansa ko dan kadan ne ka bayar ko mai yawa ne ka bayar ko daidai da ƙwayan zarra ne Allah ta'ala sai yayi maka sakamako a kansa Allah baya manta alheri idan kai ka manta ma ubangiji ta'ala bai manta ba in kana ganin dan kadan ne ka bayar sai Allah ta'ala ya mai da shi mai yawa sai ka je ranar kiyama ka samu tarin lada sai ka dauka ta mamaki ya haka ka samu ladan nan sai a ce ai dan abun da Allah ya kore maka ne da ka ba da shi fi sabilillah shine Allah ya ta kula da shi ta kula da shi har ya zama wato ainihin babban al'amari abinda ake bukata shine kai ikhlasi kai abun ka don Allah tsakani da Allah kake yi saboda neman yardan Allah subhanahu ta'ala amma dan adam ya zauna baya alheri baya zumunci baya kyauta baya sadaka ai wannan ba mutum bane ba a lissafa shi daga cikin mutane kuma ina ma zai ji daɗin rayuwarsa in baya yi dan abun da Allah ya kore ma ko kaɗan ne ka dinga bayarwa izra jamilan walau fi ghairi mawdi'i ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن آل الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع فشوك أبو ميكو كما كودا با محل سبا دومي إذن كشوك أبو ميكو باب ميكربان سيكت إن كبائر في سبيل الله تو كذا كذا كسام الأهيرة ya ka bashi kyautan ka ta zame kowa da kowa Allah ta sama har mutanen banza ma yana ba su matigar ba zai amfani da abun wajen sabon Allah ba ka taimaka masa ko kafuri ne ma ka taimake shi zaka samu lada ko kare ne ka taimaka zaka samu lada ballantana kuma mutum musulmi miskini hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani abun nan wani mutum ya zo wajen manzala manzala sama ya ce akwai wani mutum da aka yi wanda yaje yace wallahi la atasaddaqanna bi sadaqati yace wallahi sai nayi sadaka shikenan sai ya fita da sadakansa yace yana neman wanda zai ba fi sabilillah ka san ita sadaka ba sai ka san mutum zaka baki ba shine bambancin sadaka da kyauta kyauta sai wanda ka sani kake so sa zaka yi wa amma sadaka kuma kowa da kowa zaka ba saboda lada kawai kake nema wajen Allah subhanahu wataala yace wallahi yau sai nayi sadaka sai fita da daddare yana yawo ma'ana duk wanda ya da shi zai bawa da ya je ya bayar a sai barawa ya bawa shi bai sani ba sai barawa ya ta cewa ai jiya an bani kuɗi jiya na samu sadaka sai aka waye gari ana cewa jiya wani bai sani ba ya yi wa barawa sadaka ya je ya bada sadakansa ga barawo wannan abu sai ya dame shi sai abu ya ta damunsa ya ce Allahumma lakal hamdu ala sari ya Allah na gode maka barawo kuma na bawa sai ce to amma yau sai na yi sadaka ya rantsi da Allah zai sadaka ya fita da daddare idan yana neman mutane sai haɗu da sai da wata mata sai ya bata a sai karuwa ce shi bai sani ba dan ma wa gari ya waye tace ai jiya wani ya bani kyauta ya ban sadaka da daddare sai aka dinga cewa wani ya yi wa karuwa sadaka kuma sai abun ya dame shi kuma ya ji labari yace Allahumma lakal hamdu ala zani ya Allah na gode maka mazinaciya kuma na bawa sai sake cewa wallahi sai na yi sake wata sadaka Shi kenan da dare ya sake fita yana yawo sai a haɗu da wani mutum sai ya bashi sadaka a sai mutumin mawadaci ne da ma ya fi shi kuɗi shi ko miskini yake nema sai mutum ya waye gari da safe shi ai a kowane ya bani sadaka da dare kenan sai mutane suka kama cewa wani kuma ya je ya ajiye sadaka sa ba a ta ba ya je ya ba wa mawadaci sadaka to shine abun ya dame shi yace Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyati wa ala ghani ya Allah na gode maka na yi ta kokari na amma sadaka ta daga barawo sai karuwa sai mawadaci to sai ubangiji ta'ala sai ya nuna masa a cikin bacci ya aiko masa wani mutum a cikin bacci a mafarki ya ai sadakan ka riga an karbe ta ya amma barawon nan da ka bawa watakila sadakan da ka bashi din ya sa ya daina sata dama kila talauci ne yasa yake sata yanzu ka bashi ya dan wadata ba zai sake sata ba ka kaga kenan an taimaka masa kenan akalla dai zai daina satan zuwa kudin su kare kaga an taimake shi an samu lada an rage barna ko kuma wanda ya zama sababin ma bai zai satan ba gaba ɗaya ya samu jari yace amma kaga karuwan nan ita ma watakila wannan sadakan da ka ba ta yasa ta daina karuwanci kila kuɗi take nema to ta riga ta samu kuma wani karuwanci za ta yi kaga an samu lada amma mawadacin nan watakila ya wa'azantu shi ba mai alheri ne. baya kyauta baya sadaka idan yaga wani ya fito ya bashi sadaka sai ce ah, a sai haka ake akwai bayin Allah na gari waɗanda suke neman wanda za su bawa sadaka fi sabilillahi ni ma ina da shi me zai hana in bayar wataƙila wanne ya zame masa wa'azi sai kama yin kyauta da sadaka kaga ka wato ka masa ka zama sababi ne ya zama mutumin kirki ya dinga ayyukan alkhairi ka kenan aikin ka bai lalace a banza ba sai ubangiji ta Allah ya ce ya karba masa sadakarsa to shi yasa aikin alkhairi duk inda ka yi shi ba zai tafi a banza ba ubangiji subhanahu wataala zai karbe shi hadisi ya tabbata a cikin wato hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana a idin babban sallah ko kuma idin karamar sallah zuwa ga masallacin idi bayan yayi sallah ya juya ya yi wa mutane wa'azi ya umarce su ya ku yi sadaka ya ayyuhan nasu tasaddaqu ya ku mutane ku yi sadaka shikenan sai sake tafiya wajen mata yace ya masharan nisa'i tasaddaqna wa absirna al-istighfar yace ya ku mata ku yi sadaka kuma ku yawaita istighfari fa inni ra'aytukunna akthar ahli an nari yace na ga galibi ku ne ga mutane sanan mata sun samu matsala manzala sama da aka yi isra'i da miraji da shi aka nuna masa wutar jahannama sai ga galibin ta mata ne su suka fi yawa a ciki to shine yace ya ku mata ku yi sadaka ku dinga istighfari na ga mafi yawancin ku ƴan wuta ne a sai sadaka tana hana mutum ya shiga wuta kenan idan ba ka son ka shiga wuta ko ba ka son ki shiga wuta ki dinga yin sadaka fi sabilillah manzala sama yace ittaqin nara walau bi shakki tamra ka kare kanka daga shiga wutar jahannama ko da da sadaka ne da tsakin dibino saboda haka aka gaya wa mata haka sai wata mata sai ta tashi ta ce ya rasulullahi wa ma lana aktharu ahli nari me yasa muka fi yan wuta yawa me dalili manzon sama ya ce tuksirna la'ana wa takfurna ashira kuna yawaita tsinuwa kuma kuna yawaita butulcewa miji wato ba wanda ya kai mata tsinuwa su tsinewa wannan hasu da suna tsinewa kansu sai ka ji mace ta ce in ba ka ba Allah ya tsine mata sai ta mai da lamirin a kanta saboda haka misali ne ba zan iya yin sa ba amma mata yanzu zaka ji sun tsine wa kansu yanzu yanzu na sannan kuma su tsine wata wannan kuskure ne mumini almu'minu billa'ani mu'mini ba mai yawan tsinuwa Ba ya tsinuwa Allah tsinuwa ne Allah wannan ba dabi'a ce irin ta mu'mini bayin Allah na gari ba sannan manzo Allah ya ce kuna yawan kuna yawan mutuncewa wa miji wato rashin godiya wa miji miji ya yi kokari ya kokari amma a banza galibin mata ba sa ganin kokarin mazajen su suna ainihin kukkushe abin da mazan suke yi ko galibi mazan suna iya kokarin su amma mace ba za ta gani ba manzo Allah ne buga misali ce law ahsanta ila idahunna dahra thumma ra'an minka shay'an qala mara ra'aytu minka khairan fa da za kai shekara kana kyautatawa mace sai wata ran kuma sai kai ka mata ta nemi kamata wani ba kamata ba sai ta ce me ka taba mini shekara ba za ka yi duk abin da take nema kana mata wata ran ta nema ka a a dan banni surara na sai ta yi kushi ta ce me ka taba mini to wannan fa shi yake kai cutar jahannama shine ba mutunci din ba wato shine rashin godiya wa miji a kai mace kan dole ta gode wa mijin duk abin da yake miki ki gode masa domin ki samu rahmar Allah subhanahu wataala idan ba haka ba kuma kin kama hanyar wutar jahannama hadisi ya inganta a cikin sahih muslim daga Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran ya mana wa'adi sai yace mana tasaddaqna ya ashirin nisa'i walau bi kunna ya kuma ta, ku yi sadaka ko da da wato abun nan din ku ne ko da da kayan adon ku ne gulagulan don a lokacin da ya faɗi wannan mata suka dinga fidda abun wuyansu da 'yan kunninsu suna ba da sadaka to ita zainab sai ta zo tana gaya wa ainihin mijinta wato abdullahi bin mas'ud manzala sa sama yayi wa'azi fa yayi gargadi cewa lalle lalle mata su dinga yin sadaka kuma koda da abun wato wuyansu ne abun abun nan abun adon su guda gure su dinga yin sadaka da shi tace sai na dawo wajen mijina abdullahi bin mas'ud sai na ce masa innaka rajulun khafifu zatil yad kai mutum ne wanda baka da shi sosai mutum ne miskini ka je ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama yayi umurni a bada zakka ka je ka tambaye shi idan inna ba ya yayi umurni a bada sadaka ka je ka tambaye shi idan inna ba ka sadakar tayi sai in baka tunda baka da shi wato anan ta yi tausayin mijinta ne tunda ita mai kudi ne shi bayi da shi saboda haka ta tausaya masa maimakon ta je ta bada sadakan nan a wani wuri to gara ta ba mijinta ya ce ta ce kaje ka tambayi manzala sallama in har in na baka sadakan nan yayi to shikenan sai in baka in kuma yace ba ta yi ba to sai in je in ba wani tunda yayi umarni mu yi sadaka mu kaza mu yi sadaka sai Abdullahi bin Abdullahi bin Mas'ud sai ce a'a kije da kanki ki tambaya ai bai kamata yaje je tambaya ba ko ai akwai kaskanci kaskanci ya zama biyu kenan gashi matarsa za ta bashi kuma sannan sai ya ce dan ma ya tambaya sai zai gaya mata kwace na tambaya ya ce za ki iya bani kila ma ta kiyaye ta ko <laughs> kila ma ta ji bata amince ba ko wayo yake son ya mata saboda haka zai ce a'a ki je da kanki ki tambaya ki je ki tambaya ai sabai ba masu kwaɗayi ba ne saboda haka sai ta tafi ta je ta tambaye za ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo kofar gidan sai ta samu wata mata ta riga ta zuwa daga cikin ansarawa nan sai zama ita ma bukatar ta kenan sai suka dan tattauna ke to me ya kawo ki tace ai ita tana son kiyo mini ta sadaka ne amma tana tsoro kar ta bashi kuma ya zama sadakan bai yi ba shine ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abdu nan sai Zainab wato mata Abdullahi bin Mas'ud sai tace sai bukatar mai ya zama iri ke ne sai tace to amma manzo Allah sa sama yana da wani irin kurjini Allah ya yi masa kurjini sai muka ji tsoron mu je mu same shi mu tinkare shi da wannan tambaya muna nan muna tsaye sai ga bilal ya fito bilal na fitowa muka ce to ka je ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu mata guda biyu a kofar gida suna tambayansa cewa idan sun yi wa mazajen su sadaka sadakan tayi duk an san da ya gaya maka sai ka zo ka gaya mana amma kar ka ce mu ne su ma suna jin kunya kada a ce su suka zo suka tambaya shi ke nan bila sai ya tafi da bila ya je samu manzala sa suna ya ce akwai wasu mata guda biyu a kofar gida suna tambaya ne cewa in sun ba wa su sadaka sadakan nan ta yi ko dole sai wani za su je su bawa suka ce zo an sanda ka bari je in gaya musu sai manzala sa sama sai ce su waye ne to yanzu ya zai yi <laughs> zai koye ne ko kuma zai faɗa sai ce man huma su waye ne dole sai faɗa yawa sai ce wata mata ne daga cikin ansarawa ita bai san waye ba ce sai ce da kuma zainab sai ce ayyuz bayani wace zainab din don suna da yawa zainabobi sai ce zainab imra'atu abdullahi wato zainab mata abdullahi dan mas'ud shikenan sai wato ainihin manzala sa sai ce mata ka je ka gaya musu idan har suka ba mazajen su da kuma marayun da suke karkashin su to suna da lada biyu ga ladan sadaka kuma ga ladan sadar da zumunci shikenan aka ji a ga musu suka bawa mazajin su da kuma marayun da suke rido to kaga maza masu tausayi mata masu tausayin mazajen su kenan amma ta kan gaya maka ko dan hidiman naira ashirin ta yi sai ta zo ta sa mijinta a gaba cewa wai sai an biya ta to da ku dinga tausayawa mazajen ku kun ga dai yadda al'amarin ku ya kasance rashin sadaka da rashin kyautata wannan akwai damuwa a cikin sa kuma rashin karrama miji da rashin gode masa shi yake tarko wutar jahannama wato mata duk da cewa manzala ya faɗi wani hadisi yace aljannatu aqrabu ila ahdikum min shiraki narihi wan naru mislu dhalik aljanna ta fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalmin sa wuta ma haka abu kadan za ka yi ka shiga aljanna abu kadan kuma sai ka shiga wuta to wannan misali ya fi ɗabbaƙuwa a wajen mata ka duba dai duk abu yadda mace take duk ibadan da take yi idan ba ta gode wa mijinta ba sai ta je ta shiga wutar jahannama cewa me ka taba mini din nan ko matar girki ne za ta iya gaya mijinta me ka taba mini in rance ya baci duk abin da kake mata a banza ba ta kai shi wannan shi zai kai su to amma in ka dauki kuma bangaren yadda suke tausayawa 'ya'yansu, to ko ba hanyar shiga aljanna wa duka saka mamman wata mata da 'ya'yanta ɗin biyu ta je wajen Aisha ta yi bara cewa sadaka fi sabilillah sai aka ba ta dibino guda uku sai ta dauki ɗaya ta bawa ɗaya nan ta dauki ɗaya ta ba ɗaya dan suka cinye dibino ta dau dibinon nan za ta sa a bakin ta yaran sai suka mika hannu shikenan sai ta fara dibinon nan biyu ta ba wa kowanne rabi rabi ita ta hakura sai manzala sama sai da gida Aisha ta ce na yi mamakin wata mata gashi gashi ga abin da ya faru dibino kwaya uku ta ba yaran sun ci biyun za ta ci ɗayan yunwa take ni amma da suka mika hannu ta bara dibinon ta ba su rabi rabi sai manzala sama ya ce ai Allah subhanahu wataala ya gode mata akan wannan aikin da ta yi din ya gafarta mata ya bata aljanna wannan kuma komai rashin kirkin mace za ta iya hana kanta abu ta bawa danta kaga aljanna ma tana me kusa kusa kenan to za ka sai kuma da hankali aljanna kusa take amma kai wasa za ku je ku barar da ita idan ba ku mazajen ku da ba ko ba ku kyautata musu ba sannan ubangiji subhanahu ya hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulya khairun min al sufla wabda biman ta'ulu wato hannu na sama ya fi shi yafi alheri akan hannu na ƙasa wato hannu mai bayarwa ya fi alheri akan mai karba amma ka fara da iyalinka wato alyadul ulya ita ce alyadul mu'diya almumsika mai bayarwa alyadul sufla kuma ita ce alyadul sa'ida mai roƙo bani ko kuma mai karba wato wato da abaka gara a ce kai kake bayarwa shine ma'anar wannan magana gara a ce kai kana bayarwa akan a ce baka ake saboda ka kai sana'a ka nemi kuɗi kai ma ya zama mai alkhairi ko da dai za a baka kai ma ya zama kana bayarwa ne manzala ta a ce mai bayarwa ya fi alkhairi akan mai karba amma sai ce wabda bi man taqulu ka fara da iyalinka sai iyalinka sun wadata kafin ka tafi gaba za ka ga wani yana bayarwa a gefe amma iyalinsa suna cikin matsala kullum kokawa suke sai dai su ji yayi alheri a can yayi a can amma su kuma babu komai idan Allah ya kore masa kuɗi amma ya kasan su baka ga matan masu kuɗi ba za a ga mace a bushe amma ta mai mawadaci da ka ganta ka san wahala take ta ba ta da tufafi mai kyau ba ta da wani abu na azo a gani ba ta cin abinci mai kyau gidanta ba mai kyau ba ta ba mai kyau ba komai ɗin ta mawadaci ne sai wannan idan mutum haka bai yi abin da aka tsara masa ba so da aka fara da iyalanka shine ake bukata sannan sai ka tafi wato ainihin gaba manzala sama ce rukun fil ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin wanne yake kyautata wa iyali ni na fi kyautata wa iyali wato na fi ku kyautata wa iyali so da haka kuma maza ku ji tsoron Allah ku dinga kyautata wa iyalan ku idan kuna son albarkan duniya da lahira hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtali biha wajha Allah illa wajirta alaiha hatta mata taj'alu fi imra'atika ai baka ciyar da wata dukiya ba wanda kake neman lada a wajen Allah ta'ala fati Allah baka ladan in dai don Allah kai Allah zai baka ladan har abun da zaka sa a bakin matarka wato har abincin da kake ba iyali ka kaga ko har ma yana ciyar da matar ka ko wajibi ne ka ciyar da ita ko ma al'adance to amma in kai don Allah Allah zai baka lada da haka idan kana kyautata iyali ka karka dauka kaman wai ba lada da ka samu ba lada kake samu kuma ta ma ake son ka fara kafin ka tafi gaba da matanka da ƴaƴanka su wadata su yi walwala sannan sai ka tafi gaba kuma amma kar ka zama inuwar giginya nan ne sai ke shan inuwa yake wannan ba ba daidai ne. kuma idan baka kyautata iyalanka ba za ka samu yadda kake so ba kai ma ba za su maka yadda kake so ba ba za su yi maka biyayya ba ba za mu kalle ba za su maka ladabi yadda ya kamata ba sannan ba za su yi maka hidima yadda kake so ba haka nan ka idan baka kyautata musu sai su maka tawaye sai su nemi su kashe kama saboda haka suna burin maka mutu kawai musamman Allah ya kore maka arziki saboda haka babu wani daraja da zaka samu a wurin su to ka kyautata musu daidai gurgudu gurgudun abin da ubangiji ta'ala wato ainihin ya kore maka sai Allah ta'ala ce kutiba alaikumul qital كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Ubangiji ta lace ku ci tiba alaikum alqitalu an wajanta muku yaki wa huwa kurhun lakum amma ba son ku kuke yi ba don yana da wahala amma dai an wajanta muku shi wa asa an takrahu shay'an zai yi ku so abu bai ku ki abu wa huwa khairul lakum kuma ya zame muku alkhairi wa sa an tuhibbu shay'an kuma takan yi ku so abu wa huwa sharru lakum kuma ya zame muku sharri wallahu ya'lamu Allah shine masani wa antum la ta'lamuna ku ba ku san karshen al'amura da su kasance ba anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa jihadi wajibi ne akan kowanne daga cikin mu Abdurrahman al-Imam az-Zuhri yana cewa al-jihadu wajibun ala kulli ahdin qaza aw qa'ada wato jihadi wajibi ne akan kowane mutum yayi yakin ko ya zauna domin ya kame sharrin kafurai maƙiya, addini domin kar suje je su rusa addinin Allah ba don jihadi ba kila da ba mu samu wannan musuluncin ba da bai zo nan ba yaƙi aka dinga yi har musulunci ya bar garin madina ya shiga garuruwa har ya shiga garuruwan sham da iraki har ya shigo afirka nan yaƙi aka dinga har aka kawo shi misira aka yi jihadi aka tabbatar da musulunci a garin misira sannan daga ne dinga yaduwa a makwabta makwabta har yan kasuwa suka kawo mana shi nan najeriya daga sudan irin masu shiga kasuwanci daga sudan aka dinga tallata mana shi har aka dinga yawo ana samun labari a koni addini sunansa addinin musulunci a haka aka yana shiga yana shiga har musulunci ya karfi to amma jihadi shine ya tallata shi kuma Sheikh Usman bin Kojo daga ba ya zo yin jihadi a kasar da ya shigar da musulunci garuruwa da yawa a arewacin Najeriya to saboda haka jihadi wajibi ne ubangiji subhanahu wataala ya wajabta shi akan kowa da kowa shi yasa manzo Allah sai ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim man mata wa lam yaghlu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghadawi mata mitatan jahiliya duk wanda ya mutu bai yi jihadi ba kuma bai zartar da ransa akan cewa yana son yi jihadi ba to ya mutu mutuwan jahiliya ko da haka wajibi ne kai jihadi ko ka ji a ranka za ka yi jihadi to jihadi yana da sharuɗai ne amma ba wai babu shi bane in sharuɗansa ya cika dole ka kai shi idan bai cika ba kuma sai ka zama kamar kana garin makka kafin manzala sa suna hijira ko madina babu jihadi a lokacin ba a yi amma matikar sharuɗinsa sun cika kamar yadda muka sha bayani a baya to lallai jihadi yana nan za a ji a yaƙi kafirai domin addinin Allah ya ɗaukaka addinin Allah yana daukaka da sababin wato ainihin jihadi fi sabilillahi kuma jihadi har duniya ta tashi ba ke shi ba wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa imamu ta'ala yana cewa al hajj wal jihad ma biyani ila qiyamis sa'a ma kulli imamin fardin aw fatin aikin haji da jihadi suna nan ba a soke su ba har duniya ta tashi kuma tare da kowane shugaba ko mutumin kirki ko mutumin banza ne in dai shugaba ne ya jagoranci a yi jihadi to ba dama ka kai kai wannan fasikin shugaban a shi uwatu da kuma a alaihi sai ku amfani da karfinsa fajircinsa kuma yana nan a kansa haka ne idan za a tafi aikin haji baraka ta yi amirul haji din fasiki bane ni ba zan je aikin haji ba ina ba ruwanka da fasikancinsa wannan ya shafe shi ne kai ka je kai aikin hajin ka sauke faranin ka saboda haka yana nan har duniya ta tashi ana yi dole ka ji a ranka cewa jihadi wajibi ne kuma idan ta kama ka yi shi za ka yi shi kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shi amma idan kuma akwai matsala bai cika sharuɗansa ba sai ka saurara ko kafin ka mutu zaka samu ya cika sharuɗan ka yi shi in ko kana da niyyar jihadin ko ka mutu baka yi shi ba Allah ta'ala zai karbi uzurinka don daga cikin magabata akwai wanda ba su yi jihadi ba kuma Allah ta'ala zai karbi uzurinsu saboda haka jihadi yana nan kuma ka dinga ji a ranka kana son kai mutuwar shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roki Allah ta'ala mutuwar shahada kuma takarce yake tsakaninsa da Allah ko akan gadon sa irin to za a bashi ladan shahidi ko akan gadon ka kare za ka tashi ranar kiyama kai shahada ne kawai kamar irin su Khalid bin Walid yayi jihadi ya buki kafure an bude garuruwan musulmi da shi amma a ƙarshe an bar ruwan da shi amma a ƙarshe kuma yazo zai rasu akan gadon sa yace yanzu ni Khalid bin Walid in rasu akan gado na ya kama kuka saboda bai rasu a wurin yaki ba to amma ladan sai yana nan a wurin Allah ta'ala Allah zai karbe shi shahidi saboda da gaske yake yana son yayin shahada Ya yayi ta kutsa kansa a wuraren jihadi ne inda zai za a kashe shi amma kwanansa bai kare ba bai mutu ba saboda sai kwananka ya kare kafin ka mutu so da aka jihadi yana nan dole a ji shi wato ba aqida ne mai kyau baka cewa ai yanzu babu jihadi ai jihadi ya kare yanzu kan sai dai din ya bayyana a wannan wahayin shedan ne yana nan amma duk inda ake jabun jihadi kuma karka shiga kai idan jihadin ba daidai bane yanda ake yin sa ba yanda musulunci ya tsara ba to kai ba ruwanka da wannan jihadin wannan bai shafe ka ba don musulunci ne yake kai kuma ga yanda aka ce wato ainihin ai jihadin ga yanda aka ce a tsara shi amma kar ka zama matsoraci kana tsoron mutuwa wannan kai ba ba irin ka ake nema a cikin musulmi ba matsoraci ba komai bane baya iya wato amfanar da kansa ma ballanta na amfanar da musulmi ko musulunci dole ne mutane su zama buraza wa'inda ba su da tsoro idan jihadin ya kama za a bi da kawai ko da za a mutu hadisi ya inganta a cikin sayyid bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al jihadun maniyya wa ونية وإذا fanfiru Babu hijira bayan an buɗe maka. tun da aka ci garin makka da yaƙi to yanzu an rufe ka kaura daga makka ka koma garin madina ba wajibi ba ne saboda ai makka ma ta zama garin musulmi sai dai akwai jihadi da niyya in da ka yi za ka yi hijiran sai baka samu kai ba baka da daman yi har aka bude garin makka da yaƙi Allah ta'ala sai baka ladan niyyan hijiranka sai dai kuma yanzu akwai wani abu maimakon hijira din shine jihadi wato shine fita ka bar garin makka sannan kuma ka tafi ainihin wato wani gari zuwa jihadi yayi shi yasa manzala sama ya ce idan an nemi ku fito jihadin ku fito baka da wani zabi idan shugaba ya ce ka zo a yi jihadi to ka fito ka yi jihadi wannan shine yafi maka wato ainihin alkhairi manzo ubangiji ta ala ce wa huwa lakum shi jihadi nan ba son sa kuke yi ba saboda akwai wahala a cikin sa yana da tsanani domin ko ka kashe ko a kashe ka ne ko a maka rauni ko a kashe ka ko a maka rauni yana da wuya ka fita jihadi ka fita yaki kuma ka dawo salon alim dole zaka ji jiki ko dai a kashe ka kai shahada a ko kuma ka je kai rauni ko kuma ga wahalan tafiya da gaba za ka tafi ko da doki tafiya mai nisa sannan kuma ga gwagwarmaya da kafurai su buge ka ka buge su ka yi nan ka yi nan ka buya ta nan ka fito ta nan ka fake ta nan ka laɓe ta nan kana yawo da ɗan guzurinka da makamanka nauyin guzurinka da makaman naka kawai ya ishe ka ga kuma wahalan tafiya ga wahalan jihadi to shi yasa rai baya son jihadi amma kuma mutum ya lura da fadanan da Allah ta'ala ya sa a jihadi to dai zai ji yana son sani domin idan ka mutu a fagen fama Allah ta'ala ya ce kar a ce maka ka mutu wala sabanna dalilan qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kada wa'inda aka kashe su a fagen yaki su ku yi kamfani cewa wai sun mutu ne suna nan a raye Allah na azirta su a kaburburan wani irin azirtawa na musamman saboda haka suna da daraja a wurin ubangiji ta Allah ta'ala ya ce wa sa an takrahu shay'an yana da zai yi ku ki abu huwa khairu lakum kuma zai muku alkhairi wato ta yi ku ji ka ba son jihadi amma akwai nasara a cikin sa akwai daukaka addinin musulunci a ciki akwai karya dogon kafure ba za su dinga daga muku karan hanci ba ba za su dinga nuna muku isa da girman kai ba don sai da aka yakin badar musulmi suka samu zaman lafiya da suka bubbugi kafure nan musulmi sai suka zama abun tsoro daga nan hankali ya kwanta so da kaga akwai alkhairi a ciki sannan ga daukaka kalmar Allah ga daukakan addini ga shi musulmai za su samu izza ga shahada da zaka yi wanda zaka samu karramawa lokacin da zaka rasu in ka mutu da jinin da aka ji maka rauni zaka tashi ranar kiyama da wannan jinin launinsa launin jini amma kanshin sa kanshin almiski yake yi inji Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga ganima da ake diba wajen jihadi ne don sahabbai sun yi kuɗi ta hanyar jihadi duk da ba sun yi jihadin don kuɗin ba ne amma an samu ganima har manzon Allah sun ake cewa ju'ila da rizqi ta sai bi. an sanya mini arziki na karkashin inuwan na. za a je a yi jihadi a samu ganima a dinga ribawa a dinga ribawa sai sabai su samu kuɗin da in kasuwanci kake baraka ka samu ba idan noma za ka je kai baraka ka samu ba lokacin da aka yi fatahu manka aka yi yakin hunaini an samu dukiya mai yawa aka je aka tara an kori kafurai banu abun nan malik bin au sun zo da dukiya da yawa a yakin hunaini aka ci galba akan su aka ɗebi dukiya ga na fatawa makka ga na hunaini ga na tsari aka zo aka tara manzon sama ya dinga dumbulowa yana ɗiban mota yana ɗiba yana bayarwa kawai babu lissafi har sababbin musulunta kai wannan ma musulun musulunta ba ana ta bayarwa ana ta bayarwa wanda ake tamani zai musulunta a lokacin ne an tsarawa su saboda Allah ta'ala ya musu wani irin imani sai manzo Allah suma sama sai bai ba su ba sai dinga ba wa ainihin muhajirun da sauran wanda suka musulunta a Makka aka dinga diba ana ba su har mayacin manzo Allah suma sama yana faduwa saboda ɗiban dukiya da yake yana bayarwa kawai to sai an tsara suka ji wani abu a ransu wato sahabban Madina so su daga cikin suka kama tattaunawa to ya ai me yake faruwa ne an ba wa wani da wani mu ba ba mu ba ya aka ba su wani ba ba mu ba so ne je ga manzala sa sama to ga abinda an sarawa suke bada lokacin ma ba gaba ba ganima ba sai manzon Allah sama ya kira su ya kawo musu lacca yace naji kuna cewa kaza da kaza da kaza kun ne ku ce kaza ban ba ku ganima ban yi kaza manzon Allah sama yace alam ajidkum bullalan fa adakum Allah bi ba na same ku batattu bane Allah ya shigar da ku da sababina da kuna kan bata kuna shirka na zo na musuluntar da ku kuka zama musulmi kuna kan shari'a ba haka bane sai su ce Allahu ajallu aman Allahu rasulu ajallu aman Allah da manzonsa su suka fi daukaka su suka fi baiwa sai ce adam ajidkum adatan fa aganakum Allahu bi ban same ku wato abun nan talakawa ba miskinai Allah ya wadata ku da sababi nan da ku miskinai ne sannan muka fara jihadi dukun kuka dinga samun kuɗi kuka zama mawadata sai su ce Allah da manzonsa su ne madaukaka kuma su suka fi baiwa ban same ku da kuna gaba da junan ku ba Allah ta'ala ya hada zukatanku ku da sababi na kuka zo ka musulunta sai kuka zama kuka zama ƴan uwan juna sai su ce Allah da manzon su su suka fi daukaka su suka fi wato ainihin bayo manzo Allah ya gama lissa ba musu sai ce to amma kuma fa inda kun ga dama za ku iya cewa ba mutanen garin ku ne suka koro ka daga makka ka zo madina muka karbi bakoncin ka ba ba mutanen garin ku sun ki su taimake ka ka zo nan muka taimake ka akan addinin ka ba manzala Allah ya sa ce kuma mun ga dama za ku rama ku fadi haka sun isa su rama ai ba su iya faɗa ba ba ƙarshe manzala sun sai ce musu ala tardawna an yashaba an nas bish-shati wal-ba'iri wa tazhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi dari halikum yanzu ko an tsarawa ba za ku yadda mutane sauran mutanen garuruwa su dinga tafiya da wani ya tafi da rakumi wani da saniya wani da awaki wani da dukiya wani da kaza kowa da shi zai koma garin su ku kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin ku domin ba mai koma da manzon Allah garin su sai mutanen Madina to yanzu dukiya kuke so ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke so ku koma da shi garin ku sai suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qasman wa hazza suka ce mun mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rabon mu kuma shine abin da aka riba aka ba mu nan daga nan suka huce suka dauki manzon Allah sallallahu suka tafi da shi wato ainihin garin su muhallu shahid wato a wurin jihadi akwai alkhairai da yawa duk da cewa rai baya son jihadi amma akwai alkhairai da yawa a cikin sa sannan ubangiji ta'ala yace wa asa an tafrahu shay'an Wahuwa huwa wa asa an tuhibu shay'an wa huwa zai yi kuma ku so abu amma kuma abun sai zai muku sharri menene za ku za ku iya son zama a gida ba tare da kun je jihadi ba amma wannan ya zube muku sharri kafirai su je su yi karfi su zo su rena ku su dinga dukan mu, talauci kuma ya zo ya addabe ku domin ba ku samun ba, kaga wannan bai zama wato ainihin alkhairi ba Allah ta'ala shine ya san gaibu dan adam bai san me ba bai san gaibu ba saboda haka baka san wannan abu shi yafi alkhairi ko wancan ba shi yasa idan abun duniya ne za ka yi to sai ka istikara za ka yi kasuwanci kaza kaza ka ba wa Allah zaɓi yin alkhairi ne ya tabbatar maka da shi idan kuma ba shi ne alkhairi bai musanya maka mafi alkhairi idan mata za ka aura nan ma ka istikara idan alkhairi ne Allah ya sa ta zama matarka in ba alkhairi ne auren ba Allah ya musanya maka mafi alkhairi idan miji za ki aura ki yi istikara idan shi ne mijinki da ya fi alkhairi Allah ya aura miki shi idan kuma ba shi bane Allah ya musanya miki mafi alkhairi domin ba za ka gane ba ubangiji subhanahu wataala shi yake ganewa shi yasa a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira wato ku yi mu'amala da iyalanku ta hanya mai kyau ku kyautata musu in ma ka ji ba ka son matarka to ka sani fa akwai wanka ji baka son abu kuma ya zama Allah ta'ala ya sa alkhairi mai yawa a cikin sa ka ji baka son matarka amma kuma Allah ya azurta ka da 'ya'ya na gari to ko don yaya sai ka rike ta so da haka baka son ta a ranka amma kuma tana haifan 'ya'ya wanda suke na kirki wanda za su amfane ka a duniya da lahira ba sai ka rike ta saboda 'ya'yan ba ko kuma mata ce mai ibada sai ka rike ta saboda ibadan ta baiwar Allah ne tana dora ka akan hanyar Allah akan hanyar addini ko kuma ta iya abinci mai daɗi in kai baki ba za ka ji kunya ba ba sai ka rike ta ba idan ka yi ko ba ka da matsala ko ta iya kulliya ko kyakkyawa ce ko kuma ta iya ladabi da biyayya mabubuwa dai da yawa tana rike maka iyayenka wataƙila wacce kake so din ko bata damu da iyayen ba amma ita za ta yi wa iyayen hidima da ladabi da biyayya ta kula da rayuwarsu ai ta yi kokari sai ka rike ta saboda wani so da haka sai ka lura da wasu alkhairan nata sai ka danne wannan abin da ke cikin zuciyarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafrah mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar hadisi muslim manzon Allah yace mu'mini baya kin mu'mina yar uwarsa idan baka yadda da wannan dabi'an nata ba ai zaka yadda da wani dabi'a in tana da matsala a wannan bangaren to ai can kuma ba ta da shi idan ba ta da kyau ai ta iya ladabi in ba ta da kyau ai tana haifa maka ƴaƴa wanda suke nagari idan ba ta iya ladabi ba akwai ƴaƴa nagari da take haifa maka ko ta iya ainihin hidima wa ƴan uwa ta iya tarban baki da sauransu abubuwa da yawa dai na alkhairai in ka ganta za ka yi farin ciki in ka tuna wannan to wannan sai shafe maka wasu ɗabi'un da wanda suke ba masu kyau ba don dan adam tara ne bai cika goma ba ba za ka taɓa samun matar da ɗari bisa ɗari ba ta da matsala ba haka nan ba za ki taɓa samun mijin da ɗari bisa ɗari ba da damuwa ba wa man zallazi jaya sajayahu kulluha kafal mar'u nubdan an tu'adda ma'ayibu wane ne za a ce duk ɗabi'unsa ba na yarwa ai ya shi mutum daraja a ce za a iya kirga kirga ne kaza da kaza ne matsalan sa haka sai ba da matsala sosai in dai har za a iya kirga matsaloli alkhairin sa yafi matsalan sa yawa so da haka sai a hakura da wannan wa idan habibu ata bi dhanbin wahidin ja'an mahasinuhu bi alf shafi idan wanda kake so yazo da laifi kwaya daya sai ka duba kyawawan abubuwan da ya maka kuma guda dubu sai su cici wannan wato laifin guda daya idan matarka ta maka laifi daya to ka duba alkhairanta na baya kuma idan mijin ke miki laifi guda daya to ki duba alkhairansa na baya alkhairinsa din sai ya ceci wato ainihin wannan laifin da wato ainihin yayi saboda haka yana da kyau mu zama muna ba da uzuri wa juna idan ba haka ba za a zauna lafiya ba ka duba alkhairin mutum ka duba amfaninsa a wurinka wasu ba su da tunani sosai mutum kana da amfani a wurinsa yana amfana ka kwarai da gaske amma wai idan ya yi maka wani dan matsala ka dan dan laifi shi kenan sai ka kaurace masa gaba da sai zama ba ka hulɗa da shi sai ka kama gaba da shi wannan ai wauta ne ke kin sani mijinkin nan kafin ki samu irin sa yana da wuya sai ka dan samu matsala ba ta taka karata karyawa shikenan sai rashin kunya sai ta da hankali ni ka bani takarda waye waye kuma ana bata kuma sai ta fashe da kuka idan ta rabu da shi kuma ta je ta shiga wahala a sai in kina da hankali sai ki hakura tunda akwai amfani haka kai ma in kana da mata tana amfanan ka tana da alkhairai da yawa in dai ba abun ya wuce gona da iri ko ya yi kici ya kicin yawa ba ba amfanin a sai ka hakura da wannan ila idan ta da matsala ai tana kula maka da 'ya'yan idan ka rabu da ita wa zai zo ya kula da su wani ya za ka auro ta zo ta kula maka da 'ya'yanka ai ba za ka rabu da ita ba idan abun ya gagara to da haka duk wanda yake da amfani a wurinka to ba dan karamin abu ne kawai zai maka sai ya zama na cewa kana adawa da shi ba a sai dai idan bai da amfani a wurinka wannan kuma kana da damar kai mu'amala da shi ko kuma ka ƙi yin wato ainihin mu'amala da shi ubangiji subhanahu wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya san sirrurrukan abubuwa shi ya san gaibu shi ya san karshen kowane al'amari amma ku ba ku sani ba ku yi tawakkali ga Allah ta'ala ku bi karantarwan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل بالله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحابهم ubangiji ta ala ya ce alunaka an shahril harami qitalin fi suna tambayan ka dangane da ash-shahril haram wato wata watanni masu alfurma qitalin fi suna tambayan ka dangane da yaki a cikin sa qitalin badali wato suna tambayan ka shin ya halatta a yaki a watanni masu alfurma ko bai halatta ba wannan mun karanta a baya abin da ya shafi wa'annan watanni ne rajab abin nan zulqa'da zulhijja al-muharram da rajab ubangiji ala ya ce kul ka gaya mutu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qitalun fihi kabir ai yaki a wata mai al'umma babban al'amari ba karamin laifi ba haka kawai ka je ka kama yakan kafurai a cikin wata mai al'umma wannan laifi ne babban al'amari ne amma wasaddun an amma tsare mutane a hana su bin tafarkin Allah wa kufrun bihi da kuma kafircewa Allah subhanahu wataala wal masjidil harami da kuma hana aje a shiga masallaci mai alfurma shine haramin makka aje a ibada a ciki wa ikhraju alihi minhu da fitar da mutanen makka daga garin makka a kore su akbaru inda zahi shi yafi girma a wajen Allah ta'ala wato idan ta kama a yaƙi kafuren makka wata mai alfurma za a yaƙe su saboda wa'innan matsaloli domin irtikabu a haffin bararai wannan abu matsala ne wannan matsala sai kuma dole sai ka yi ɗaya to sai ka duba wanne ne dan dama dama sai ka yanzu a basu su hana shiga su hana mutane shiga musulunci su dinga a sa mutane suna kafurcewa Allah subhanahu wataala suna ridda babu daman a shiga masallacin Kaaba a dinga koran mutanen Makka daga garin su shi yafi girma ko kuma a je a fatattake su a yaƙe su koda a watan da aka hana yaƙi ne domin garin Makka ya zama garin musulmi lalle aje a fatattaki kafurai shi yafi alheri saboda haka shi yasa ubangiji ta'ala yace wa'annan matsalolin sun fi girma a wajen Allah ce da ayyaki a wayannan watanni ainihin wato masu alfurmani sai Allah ta'ala yace wal fitnatu akbar min al qatl ai fitina ta fi yaki me abin da ake nufi da fitina anan shine a fitinar da mutum a addininsa a hana ka bin Allah a hana ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa ka kai ridda daga addininka ai ya fi girma akan ka bi a kashe ka ko kuma ka kashe kafurai To da ka gara a je a kashe kafurai a koda a watan da aka hana yaƙi ne ya fi sauƙi akan a bar mutane su je suna yin ridda suna fita daga ainihin wato addinin musulunci ubangiji ta'ala ce wala yazaluna ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙanku hatta yaruddukum an dinikum har sai sun mai da ku daga addinin ku wato sun sa kun yi ridda in istada'u idan har suka samu dama wato su kafurai suna iya kokarin su sai inda karfin su ya kare suna yakan ku har sai sun fidda ku daga addinin musulunci to ku ba ba ku ci ta zama ba kuma dole ku yaƙe su ko da a watanni masu al'umma ne domin ku gudu da wato ainihin imani wannan ita ce ɗabi'ar kafirai gaba daya dabi'an yahudu da nasara su samu su kauda kai daga imaninka in ya samu dama amma sahabbai kan sun fi ƙarfin su su samu dama ba amma sauran gama garin musulmi dewa suna ɗiba. a yanzu ba suna yaƙi ne na makamai ba suna yin alghazawul fikri ne wato suna yaƙan tunanin mutane za su yi ta yaƙan tunaninka su yi ta yaƙan tunaninka har su ɓata maka addininka Kaje su bata maka zuciyarka su ji ka ji a zuciyanka ma addinin ba komai bane a karshe sai kaje je kana aikata irin abubuwan da suke aikatawa kaje ka fita daga addinin musulunci gaba ɗaya saboda haka mutum ya kula da yahudu da nasara da sauran mushrikai lallai idan ya biye musu to ya sani cewa zai fita daga addininsa a yanzu kan ba makami suke yakan mutane da shi ba suna yakan mutane ne da tunani tunani kawai a ji a yaƙi tunaninka a nuna maka addininka ba komai ne ka ji sam addininka ba wani ba ne sai kenan sai ka da san addinin ya kudu na nasara ba tare da ka sani ba in ko za su yaƙe ku da makamai to za su zuga yan uwanku ne su yi faɗa da ku sai su ba yan uwanku makamai kamar da yake faruwa a Siriya da Iraki da sauransu sai su zuga su har ma a nan Najeriya za su zuga ainihin masu fada da kudin sai su ba su makamai sai su dinga yakan ku amma su suna gefe sai su ce wai suna sasanta ku ne a je a yi miji mana a je wannan kasan a zauna a je wannan duk aikin banza ne karya ne wayannan suna goyon bayan wayannan wannan suna goyon bayan wannan kuma kowanne suna ba su makamai shikenan sai ku zo kuna yakan juna kuna kashe juna yanzu irin yakan da kafirai suke musulmi kenan su yaƙi tunanin su su dauki addinin su ba kuma bane sannan su su ruka su su cuna su su an gida su su dinga kashe juna suna taimaka musu da makamai to wannan dole ne mutum ya fahimci irin siyasar duniya irin wannan in ba ka ba za ka je kai ta kashe yan uwanka ko kuma ka bar addinin ka daga nan sai ya zama duk al'amuran ka irin ne yahudawa ne Allah sa kuma ce da tattabi'un sana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakalu dura qabbi da dakaltum lalle za ku bi wato ainihin hanyoyin da suke kafin ku zira'i da zira'i taki da taki da za su shiga rami dan za ku je ku fada tunanin ku suke yaƙa har ku yi abin da suke son sabai suka ce yahudu da nasara mazala ce to su a in ba yahudu da nasara ba saboda haka mutum ya biya musu zai yi ridda ne bar addininsa Allah ta'ala ya ce wa man yarta minkum addini duk wanda ya ridda ya bar addininsa fa yamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa walaika habidat a'maluhum to wa'annan ayyukan su sun rushe fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wato duk aikin da kai in ka riga kai da duk ibadan ka ta rushe yanzu baka da lada ko kwaliya duniya da lahira baka da wata ibada kuma sannan wa ulaika ashabun nari wadannan sune yan wuta kun fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin wutan har abadan abada to duk wanda ya kuskure ya ridda ko shekara ɗari kai kana bautan Allah ta'ala idan ka yi ridda shikenan duk ayyukan da kai sun rushe ka yi aikin banza ba za ka samu ladan ko kwaɗe ba ranar alkiyama kuma idan ka mutu a haka za ka je ka shiga wutar jahannama kuma babu ranar da za ka fita har abadan abada shikenan mutum ya yi aikin banza kenan da kai da wanda dama tun da ta so kafuri ne har ya mutu dutse ne don ba kai ba shiga aljanna ka rusa ayyukan ka gaba da ka duk abin da zai sa mutum ya yi shirka ko ya rinda ya guje shi domin kar ka je ka fada cikin azabar Allah da wannan ayan malamai suka yi sabani cewa idan mutum ya yi ridda shikenan dukkan ayyukansa sun rushe ko kuma sai ya mutu yana kafuri da wannan ayar take idan ya mutu yana kafuri imam malik da abu hanifa suka ce mutum yana yin ridda shi kenan ayyukansa sun rufe ko ya dawo musulunci ayyukan ba za su dawo ba ladan ba zai dawo ba amma imam shafi ya ce a'a in ya dawo kafin ya mutu ayyukansa za su dawo sai dai idan ya mutu yana mai ridda ne to ayyukan ba za su dawo ba fa'idan wannan sabani shine mutumin da ya aikin haji yana musulmi sai ridda sai sake dawowa musulunci to zai sake aikin hajjinsa ko ba zai sake ba a wajen su imam malik sai ya sake tunda ayyukan ya rushe a wajen kuma imamu shafi ba sai ya take ba tun da ya dawo musulunci shikenan ayyukansa sun dawo ma'ana aikin sa ya dawo abun da ya shafi sallah kuma aka akasin haka wajen imamu shafi ba sai ya rama sallolin da ya lokacin da yana rinda ba wajen imam malik kuma da abu hanifa sai ya rama wa'annan sallolin tun da ayyukansa sun dawo to wajibcin sallan ya dawo na wa'annan kwanakin da bai yi ba ko shekarun da bai yi ba so kuma sai ya rama su da azumin da wato ainihin ake bin sa saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan yana gargadin mu kar mu kuskura mu yi abun da zai cinye mana imanin mu ayyukan mu za su rushe gaba ɗaya mu ce dai lahira ya samu ba yi da komai ya sha wahalan banza Allah ta'ala ya kare mana imanin mu da tsoron adam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mutum da ya rubuto malam wata doguwar takarda yake bukata a masa ƙarin bayani akan cewa ya je auren wata mace ce sai iyayen suka haƙince shi ba su gaya min cewa tana da aljani ba da ya zo sai suka lallaba da maza maza suka ce maka sadakin ma an bar mishi a matsayin bashi ya aure ta daga baya can aljani suka tashi suka fi ƙarfi mata suka fi ƙarfi shi ya ci gaba da jinyanta da ƙarshe har ta rasu shi bai biya sadakin ba to shi yanzu dole ne sai ya biya sadakin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله ai tun da ta riga ta rasu dole sai ya biya sadaki da kafin ka rasu ne yana da zaɓi ce to tun kun min rufa rufa kanan yar ku nan ku biyar min da sadaki na ko kuma ba zan ba ku sadaki ba wannan yana da zaki domin hauka yana daga cikin sauwa da zaka zaɓa ko ka zauna da matanka ko ka rabu da ita a biya ka abin da ka kashe amma yi ta jinya ai yayi ta ne ci gaba da zama da ita har kuma ta zo ta mutu shikenan yanzu ana bin sa bashin wannan sadakin ya shiga cikin gado dole ya bada sadakin masu gado su bada wanda yake cewa malam idan mutum ya yi sujada bai iya larabci ba ya halatta ya addu'a da yaren su ya halatta ba dalilin da ya hana abinda malamai suka ce in ka iya larabcin makaruhi ne ka yi da hausa ko da fulatanci ko wani yaren da baro amma in baka iya larabcin ba ba karhancin ma kwata-kwata ba makaruhi za ka iya yi da hausar da ka iya ko yaren da ka iya na'am wanda yake a malam ina yin sallah ne sai ina kuka a cikin sallar idan lokacin da na tuno da wani damuwa da na taɓa shiga a cikin rayuwa ya halatta ci gaba da irin wannan kuka so ban san <laughs> wace irin damuwa ba ce ita da alaka da addini kaga wani abu ne mai kyau ai kai kuka kuma wani matsala ne na rayuwa ko da za ka takaita kukan nan dai da yayi don abu na addini ko na kukan tsoron Allah shine aka ce babu matsala a sallah wala ba ta bin bukai takhashu'a idan tsoron Allah ne ya sa kai kuka babu matsala ba amma in kukan ba na tsoron Allah ba ne to yana da damuwa in yayi yawa kuma zai iya bata maka sallan to tunanin matsalan da ka shiga ban sani ba in ta shafi addini ne ga na tsoron Allah ne wannan ba damuwa amma in ta shafi addini ba to gaskiya ka daina wannan kukan shefi alkhairi wannan take cewa ta yi family planning malam wani wanda ake sawa a cikin hannu da tana yin al'ada sau ɗaya a wata sai ya dawo tana al'ada sau biyu a kowane wata tunda ta sa wata hudu to yanzu malam idan wannan al'ada ya dawo yaya za ta yi da azuminta za ta dakatar da azumin sau biyu a watan ɗaya ko da ɗaya za ta aiki sau biyu ai akwai mata masu al'ada sau biyu a wata in dai har an samu kwana goma sha biyar tsakanin wannan jini da wannan wani sabon jini ne saboda haka da a ce al'adanta ne ya rikice idan tana yi sai zarce kwanakin da take na al'ada ko yau ya zo gobe ya dawo tv sai a ce wannan ya zama jinin cuta amma tun da zo a siffan yadda mata suke al'ada ai ko ba ta yi allura ba ma al'adan ta yakan iya canjawa ya zama wato ainihin sau biyu za tana yi sau ɗaya wata sai dawo sau biyu ko tana yi sau ɗaya wata sai zama a wata biyu sau ɗaya za ta iya yi yanzu ba mu da tabbacin cewa alluran ne ta canja mata wannan din ko kuma dama ko ba alluran ma za ta canja saboda haka sai ta dauke shi a matsayin wato ainihin al'ada ne amma in rikicewa ne ba wai sau biyu take al'ada ba to wannan kuma zai zama wato jini za ta tsaya akan al'adan ta sauran jini sai ta dauke shi jini cuta na wannan mutum yake tambaya yake cewa mala ya halatta mutum ya ba mahaifinsa zakka idan ba ya kunya ba amma za a yi mahaifinka kare sa ba kuɗin da za ka ba shi ba za ka iya cirewa a jikin ka ba shi wani sai zakka sai wata dauda da ka cire a cikin dukiyanka za ka ba shi ainihin duk mutum ne mai wannan tambaya wallahi aukin sa nake ji akwai masu min waya suna min tambaya wa ya halatta na ba ba na zakka ko mahaifiya wallahi wa kawai nake amma da bakakin maganganu ma zan gaya maka Allah ne wani abu yana ba ni mamaki mutum bai san darajar iyayensa ba iyayenka ba za ka iya musu ba ta hanyar zarka wani zai samu manzala sama ya ce ya rasulullahi baba na yana son ya kwace min dukiya ta ce an tawa maluka ne abika da kai da kai da dukiyar naka na babanka ne baba zai iya kwace dukiyar ɗansa ba wani abu ba alhaki amma wai sai zakka ne ba za ka iya cire dubu ɗari ka ba babanka wai arba'in fa ka kasa ka cire kashi ɗaya wai a cikin kashi ɗaya ne za ka riba ka ba babanka a cikin kashi talatin da tara ba za ka yi daukan kashi ɗaya ko biyu ko uku ko goma ka ba babanka ba don mutum zai na tambaya ya halatta ya bawa ya baban sa abin nan zakka ai wallahi baban ya sa abin da yake wanke shi da mari ma kawai ya bayar Allah gobe kar ya sa ai dai ne hankalin ya yawa mutum zai ce baba ga zakka wallahi ya dauke shi da mari ni haka ya mini daidai don mutane gane ba san darajar iyayensu wani abun abun haushi ne abun bakin ciki ne in ka bawa babanka zakka ai kanka ka bawa in bai da shi dole ka ciyar da shi zakkan ba ta yi ba kwata-kwata ba ta yi ba sai kamata sai zama yana da tunani ko da wani abu ba a ce maka haramun ba ne a hankalce ma kamata ka duba cewa bai dace ba ko a ɗabi'ance kuma yau baba zai ce dana ya bani zakka na sai abu kaza zakka ne dana ya bani kai ba za ka iya bashi kuɗi ba sai ta hanyar zakka wato sai dai ɗan kaɗan kaɗan amma masu kauri ba za ka iya bashi ba sai ta hanyar zakka wani irin lalacewa ne ya wuce wannan Allah ya sauke wannan na ƙarshe take cewa a sunana bara'atu haka iyaye na suka sa ni ko wannan suna ina yi ana cewa suna na ba mai kyau wani ma da zan yi aya ba mai kyau ba baratu shine kubuta ba wani ba wani muni a cikin suna idan kubuta daga shirka ko kubuta daga munafurci ko kubuta daga talauci ko kubuta daga matsalolin rayuwa ko duk yadda aka ba shi ma'ana amma babu zai fi zama sa mace bara'atu na'am sai masu roƙon addu'a daban-daban daga abin da ya kama jarabawa shafan aljanu neman aure neman haihuwa neman shirya ya'ya neman makamta isu duk Allah biya wasu bukatun su gaba ɗayan mata biya wani bukatun mana ne ya zama Allahumma na ma yanfa'una wa fa'na bima allamtana wa zidna ilma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sa gara alkhairi Thank you.